yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Usman Kabara ne ke sallama a gare ku masu sauraro da fatan kuna lafiya a shirin yau da gobe wanda kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci sha shida. 22 da kuma mita 25 ana kuma iya jin mu a dandalin voa.com da kuma voahausa.com daga nan birnin washington dc yau ma kamar kullum ina tare ne da abokiyar aiki jamila kabiru fage To a shirin yau da gobe za mu ci gaba da tattaunawa ne game da yadda ya kamata a ce ana amfani da wasannin kwaikwayo musamman na daɓe don mai da shi hanyar isar da sakonni da kuma samun kuɗaɗen shiga. Kuma idan ba a manta ba a makon da ya wuce muna tare ne da Sani Idris Kauru wanda aka fi sani da moɗa. Yau ma da shi za mu ci gaba da tattaunawa kai tsaye ta waya. haka yake akilu muhammad wanda aka fi sani shi kuma da baban mulka ko kuma baban ramota shi ma zai faɗa mana labaran da suka iske shi a wannan makon yanzu ba demokuratiya ne mene na ce demokradiyya ne na suke ba hmm. tun eh, da da karamodiya tun eh, eh. da yana suke da karamodiya wono ya da ce abu da ala ya baka kai hakuri da shi an ce shengi waka da mu sha ta yau kuma fa so sanadi na zubar da hawaye na ba da san raina ba da ke zanya na yi nazari a arini ko korana To yanzu kuma ga amsoshin tambayar mu ta jiya akan yaya jama'a kuke ji a game da yadda wasannin kwaikwayo da waƙoƙin daɓe suke. Sakon farko daga Garba na Hali Kamba ya ce yau da gobe kenan. ai gaskiya matasan yanzu da wuya su iya bayanin wannan wasan na daɓe. Shi kuma Abubakar Lawal gidan ɗan maye a Jargaba ya ce maganar gaskiya VOA Hausa ba ni da sanin yadda ake gudanar da wasan kwaikwayo na daɓe. Don haka wannan tambaya ku tana da wuyar amsawa gare ni daga ƙarshe dai ina yi muku fatan alkhairi. Sai Bashar Kansila mai tukunya Diri ya ce Abubakar Lawal gidan ɗan maye a Jargaba, mu jira shirin yau da gobe, mu ji yanda ake wasan kwaikwayo na daɓe. Shi kuwa Prince Muhammad KMSK Argungu ya ce, Ashe yau da gobe za mu sha bayani domin na yi la'akari mafi yawan matasanmu ba su ma san wannan wasa na daɓe ba. Sai Ahmadu Abacha Macina ya ce, Hmm, ya Hausa, gaskiya wannan tambaya tana da wuyar amsawa. amma muna buƙatar za ku yi mana ƙarin haske sosai akan yadda ake wasan kwaikwayo na daɓe a cikin wannan fili naku mai farin jini tamkar zinare na yau da gobe. To muna godiya sai kuma Bashir kansila mai tukunya diri ya ce hmm, VOA Hausa wallahi wannan tambaya ku na bincika mutane da dama amma ba wanda ya faɗa mini ma'anar wasan kwaikwayo na daɓe. Sai kuma Muhammad Sani ɗan Ancau ya ce VOA Hausa yau kun zo mana da tambayar da ke da wahalar amsawa sai dai mu saurari shiri na gaba domin ko wallahi ban san menene ba. sai sabi usman makurna ya ce ana iya gabatar da wasan da ne ta hanyar busa wani abu ko kuma a rika nuna su <laughs> ko kuma a rika nuni su kuma 'yan wasan suna la'akari da wanda yake musu wannan gabatarwar ni dai ba haka kai mun bayanin wasan da ba amma bari mu jira na yi dariya ba gaskiya <laughs> na mai dariya ba don wai saboda bai iya din ba ne a'a sai saboda ansar saboda ansar ba <laughs> eh sai munzali sha'ab ya biyo baya ya ce wasan kwaikwayo na daɓe shine wasan da ake yi a gaban mutane ba wai a tv ba To sai Sadisu Rabin Dami ya ce VOA Hausa yau da gobe wasan kwaikwayo na daɓe ana yi a bainar jama'a ne ba a kaset ba. Sai Sa'idu na Inna Rahamawa ya ce to VOA Hausa a gargajiyance wasan daɓe wani abu ne wanda ya shafi da mutane ke taruwa da madaɓi suna daban zabiya tana waka sauran mata suna amshi. <laughs> <laughs> To sai Aliyu Usman Takalafiya ya ce hakika murya Amurka na san abin da ake kira daɓe To a lokacin da ya wuce idan wani zai yi aure ana gayyatar mata su zo ɗakin amarya idan aka ɗauko ƙasa aka saka wa ɗakin shi kenan sai mata su kewaye ɗakin ana yi musu kiɗa suna rawa da wani guntun icce da masassaka ke yi <laughs> suna daɓan haƙon amarya da shi gaskiya malam usman kowa yana da nashi bayanin da fahimtar kenan eh haka yake baffa haruna habaju bajoga ya ce wannan haka yake malam aliyu ai ka gama zance tun da ka dunkula ma'anar abin da ake nufi da daɓe. Ai lalle ya daddaɓa daɓe. <laughs> Sai daga ƙarshe Hassan Almangau ya ce, hmm, Aliyu Usman ai shi ya sa nake son ire-iren ku su dinga shigowa filin don su dinga yi mana ƙarin bayani game da ire-iren waɗannan kalmomi masu ɗaure mana kai mu da bamu kwarance ba da Hausa. To ai ina ga eh, ba su kaɗai eh, ne ba fa ni ma sai da ka gaya mun kai mun eh. bayanin wannan wasan don haka shi yasa nake jin daɗin masu sauraron mu da wanda suke bayyana eh. mana ra'ayinsu a Facebook eh. gaskiyar lamari <laughs> suke faɗa. Eh to a abin da ya ban dariya a can baya shi mai maganan cewa ana bi a yi daɓe. Eh. Yana ya kasa bambanta cewa akwai daɓe akwai madaɓi. Oh shi yasa ya ce suke amfani da madaɓin. Madaɓi to madaɓi daban. Mm. Daban daban. Mm. Wasan daban daban. To. Shi yasa. Yawwa. To saboda haka ina ga tunda ai muna an jima kaɗan akwai Sani Idris Kauru to moda kuma ma'aikaci ne a ma'aikatar al'adu. shi kenan sai musu bayanin wasan daɗe wanda ba sai na yi aiki biyu ba. Kwarai da <laughs> gaske. To muna godiya fa da duk ah, masu sauraron mu da suka bayyana mana ra'ayinsu. Haka yake. To da yake kunne ya girma kaka ga abin da ke kai komo a cikin duniyar yanar gizo ta intanet. To Usman ka san yau ne ranar nan da kowa yake a tunanin ake kira da June 12. Wanda MKO Abiola shaharar ɗan siyasa ne a Najeriya wanda kuma aka yi ta rudani a lokacin maganar June 12 na cewa an rushe zaɓe an yi wane ne duka. Wanda ya faru kuma a 1993 ne wanda sun ce yanzu mutane da suke mara ma mko a biyola baya duk da mutuwarsa da wannan shekaru guda 22 mm. to sun ce za su fito maci wato su tafi su bi titi kenan mm. domin su magana akan yadda za a karar da magana talauci a nigeria. a nigeria to sai kuma zancen flying eagles wato wayannan 'yan wasan nigeria da suka kafa da germany mm. jiya gaskiya labarin da kuma fitarsu bewa 'yan nigeria. najeriya daɗi ba eh haka sannan akwai maganan manu garba ko eh, eh. dan shi ne suke ta cewa laifin shi ne kamar mm, yadda muka yi hira jiya cewa i eh, ai ga abin da ya faru bai canje canje ba suna ganin cewa laifin shi ne amma ya kamata a sani fa cewa wayannan yan jamus din fa ba karamin wasa suka buga ba kuma najeriya ta yi kokari ma da ta iya tashi kawai a ba shi ɗaya kawai da aka yi mata eh kin san da hausa zamu ce sun taka leda sun taka leda ko eh haka to yanzu sai mu je ga maganar hukumar kiyaye hadura ta kasa eh yawa shi kuma uh, jaridar premium times ko eh. da take da shafin ta akan ita ma da twitter sun faɗi cewa akwai fa maganar wai ana ɗaukan ma'aikata mm. to su safety din wato kuma ke haɗura sun ce fa ƙarya ne fa ba fa wani ɗaukan ma'aikata idan ka je ka miƙa kwabbanka akan yanar gizo aka kwashe ba laifin su ba ruwan su mm. yawa to duk da haka kuma akwai dai duk da yake wani labari da ya dan biyo baya eh. eh ɗaya daga cikin irin ma'aikatansu shi kuma ya tara wani a Lagos ya tara wani saba ko doka ne eh ya ce ai fa sai an ba da kuɗi ko eh cin hanci kike faɗa min ranan dazu ne ce to fa eh wai naira dubu biyu eh. amma yana ta ce mishi ka yi haƙuri wannan shi kuɗi na na karshe ba ni da wani canji a hannu eh. amma ya ce ai shi kwata-kwata bai yadda ba sai da ya danka mishi naira dubu biyun nan amma fa ya manta a lokacin da aka yi haka shi kuma ya manta wayar shi mm. blackberry q10 a cikin motar eh. da ya tseda akalla akalla wayar dubu hamsin da wani abu ce kai to ka mm. gani daga neman an ce daga neman ido eh, eh neman gira daga neman gira a rasa ido haka to ba mm. sai mutumin nan yi ta bin shi da waya ba yana cewa ya damu shi da wayar shi yana bugawa wayar sa eh. tunda ya san ga inda take wancan zai dauka eh. sai da Allah ka min da waya ka min da waya ta shi mutumin sai ya ce to mutanen Twitter da Facebook eh. me kuke gani me da mishi da wayar nan ko ko ni ma in ce mishi ai shi ai ba ba ko ya biyo gertai <laughs> sai labarin karshe da jiya shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bayanin cewa matatar mai da take Fatakol mm. za ta fara aiki a kimanin kashi tamanin bisa dari nan da watan yuli eh to kin ga kuwa ai sai mu ce aski ya zo gaban goshi kenan kwarai da gaske to Allah ya sa mu dace gaba daya to abubuwan da ke kai komo ke a wannan safiya kenan abubuwan da ke kai komo a wannan safiya kenan Jamila sai mu ce sai Allah ya kai mu wani lokaci amin amin mm. To yanzu kuma bari mu ziyarci Akilu Muhammad da aka fi sani da baban mulka mu ji saƙonsa na yau. Yawwa to baban mulka mun dawo gare ka kuma wannan makon. Hausawa ya ce wai eh, menene ranar ba shi da kariya sai uwa sai kariya ba. A rana ba ta kariya sai dai uwar ɗiya ta ji kunya. Ka haka ne ya fada. Yawwa a haka dai kake ne. Allah ya mamanta mana mun dawo. Yawwa. To, gashi abubuwa eh, eh. sun faru a wannan makon, na san da yarabawa da kabilar Igbo da Hausawa duk dai na san sun ga abubuwa a wannan siyasa. To, gashi kuma ana ta cewa canji, kai ma kuma kayi magana akan canji wancan mako. To, me zaka ce ga wani hmm. canji kuma da aka samu a majalisar dokoki na tarayya da na sanatoci? Me zaka ce? To, wannan canji wanda ya faru, Allah ya mu. amma an ce ayi canji mutu sabu su ba demokuratiya ne menene na ce demokuratiya ne ba. Hmm. takaramandiya tunda yana ciki takamuradiya wannan ya kamata sai abun da Allah ya baka ka yi sengi to su mutane dan ciso dan duka ya sauna ya sabi doka dattijai ehe an sabi madu dogara to ya kamata mu dogara ga Allah mu bar shi kawai mu yi fata alheri gare shi ubangiji Allah ya ja gaba da kowa da kowa mu ko eh ga shahar da sanata da na shugaban eh, santoci wato eh, senate president eh senate president shi ma an zabi wani wallahi wallahi eh, na so a ce ni ne aka ba a kai saboda me Taba, ina da matsalan kuɗi mana. Oh, a ah, to ana samun kuɗi ne? Da an bani, da an bani, hai, sa ga handama. Ta ko da ke fa gaskiya na yi eh, handama. Allah. Ba na barkata. Wai shin eh. baban mulka wannan canjin ya shafe ku kuku yan fiyu? ɗan fiyu mu canji bai shafe mu tukuna ba mu ga komai ba amma akwai alama. ya mhm, alama? Saboda akwai wani alkawari, bari ka ji akwai wani alkawari a nan Kaduna. Mm. Wata rana na je wannan filin Trade eh, Fair. Mm. muka haɗu da yan rufa'i da wannan mutumin kafin ya koma pdp malam shekara na kano eh. da tom mai yashi da shauransu to eh. lokacin na yin mc a wani program eh. sai na dan yanki yan rufa'i haka shi ma da ya karbi makirfon sai ce mini babara mota na sai na ba mulka ce na ina zama gwamnan kaduna sai daure ka yau allah ya ba yan rufa'i gwamnan kaduna <laughs> ina na ina jira shi ya daure ni amma don allah ku gaya mishi in sai daure ni ya daure ni a ofishin pps <laughs> ba gidan yaro ba gidan yari ake cewa ba gidan yari a gidan eh, yari ake cewa gidan yari duk hmm. da yaro mutane na da gawa gawa gaggawa ake cewa jama'a ina da gawa gawa mm, saboda ya tafi a hankali da mu yan fim bari goni da mu yan fim da yan nigeria da talakawa da yata da masu arziki da masu mm, mulki a talakawa ake cewa ba kai talakawa ake cewa ba matsi mala mutumin da ya nemi kudi ya nemi kudi bai samu ba masiyata ko da ya nemi kudi ya samu mu talaka ne eh. <laughs> shi ne bambanci ke kenan wanda yana da kudi dan kani. Eh. talaka wanda ba shi da kudi kwata kwata masiyata ne saboda haka duk abin da ya kamata mu yi mu biyo wannan maganar gwamnati a hankali mutum an ce ko hausawa kun ce rana daya ne ana yi barna amma gyara sai da ne sai da hankali ko ba haka ba ne mm. to saboda wannan gwamnati da Allah kara mu yi musu gawa gawa duk Allah ya so ya yanda mm. ko Allah ya so ya yanda duka abu da muna samu na alheri wannan gwamnati sai kawo amma mm. da Allah kara mu yi musu gawa gawa gaggawa na da yawa da ya faru a baya Jamila mm-hmm. kin jo gaggawa ce gawa gawa. Gawa <laughs> gawa. To muna godiya a kilo sai kuma mu tafi yanzu mu ji wakar mu ta yau wadda muka ce za mu dan shakata da ita dan sai da numfashi. <laughs> Oh your real. My heart is burning, turning. Where will I find my love? Sai hakuri baby girl. ci still dile au oh. Mahmud na gudu. So sanadi na zubar da hawaye na ba da san raina ba da ke zanya ban kwana. Nai nazari a arini ko kura. da da sikiri na yake kwana mai ban kwana zuciyar ka kai damuni sama aiki za ka riga shi na rike na isa na gama babban arziki ka rike ka isa ka gama babban arziki har musulma ka rike ne karnai na yi da na sani walwuniya ta so ta mai shan ba hawaye ido na zuba suke ba kauta kafafu na gudu ta makar da barewa <laughs> gashi zuba cikin jiki na sakkuwa kin min komai laifi ya biya saukar hawaye ido na shi da kwana ban kwana zuciyar ka kai damu sama aiki za ka riga shi na rike na isa ka gama babban arziki ka rike ka isa ka gama babban arziki babban arziki na yi nazari na binciko labari na shin wace mai burin faranta raina wace ce mai share man hawaye na kuma wace ce za ta bani wurin kwana ma na kibida ya mai suna idan ki zaki aura wa dana mai ban kwana zuciya saka dam sama aiki za ka riga shi na rike na yi sa'a na gama babban arziki ka rike ka yi sa'a ka gama babban arziki soyayya me a zuciya banda sukuni tamkar wawa a titi an hange tamkar mahaukaci na da a sokin zama to tsani cuta ta ce magani gare ni kamshin jikin kina fita an hange kamshin jikin kina jama'a na ce dace da juna mai ban kwana zuciyar ka kai damuni sama aiki za ka da shi na rike na isa ana gama babban arziki in ka rike ka isa gama babban arziki soji da ya sani cikin kunci na duba kudu ba na bacci ina da uwa har da uba amma maraici <laughs> sleepless night ya sa yau na yi takaici ya sai ba gari bikin nuna karinci in mutunci ya san kirai na yi kuna mai ban za zuciyar ka kai damu sama aiki za ka yi shi na riƙe na yi sa'a na gama babban arziki in ka riƙe kai sa'a ka gama babban arziki kawo sakiri murrabe ke nan karki kuka kada ke damu kada ke san ani in miki kuka ga ki da ke ga ki da safar ki son kowa san kowa ina san ki in ba ke eh, ba ni da kowa bani da komai ke ce asalin gata da nufi na ki kasance mata ta. sai ban kwana da gatar ga fata Usman, ka ji rap ɗin Billy O eh, kuwa? Shi ne ya shige waka Adam Hassan na gudu ya ta shigo da kalamai. A amma yi min daɗi. To da fatan an shakata da wannan wakar kwana ta Adam Hassan na gudu. Eh, amma ba tafiya zami ba don muna tare da Sani Idris Eh, kwarai da gaske. Mm. yau da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku yi tambayoyinku ko kuma ku ba da ku Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Wato lambar ita ce biyu sifili biyu. biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato plus sannan a ƙara ɗaya. To haka yake yanzu kuma sai mu ce barkamu da dawowa kai tsaye muna tare da shi bakon namu wato Sani Idris Kauru wanda aka fi sani da moda ko kuma wasu sukan ce mai baba. <laughs> To salamu alaikum. alaikum salam. To, Malam Sani Idris ka san wancan karin lokaci ya mana halinsa inda dole muka tattara ina mu ina mu muka ruga. Wannan gaskiya ne. Yawwa, sannan kuma muna tare yau ma dai da Jamila. Assalamu alaikum. lafiya. Lafiya, Ai, ba mu same ka akan waya ba lokacin da muka saka amsoshin ah, eh. masu sauraron mu. akan wai shi menene wasan dabe so eh ka san abin da wani ya ce kafin ka bada ansa wani cewa wai wani wasa ne wanda lokacin za a aure sai mutum ya ɗauki yan eh, kawayen amarya su je ɗakin amarya a zuba kasa ne ko menene a sa abu a ita dandakawa <laughs> wani kuma ina irin masu bada umarnin tsinkayen nan ana kiɗa <laughs> to wai da shi dai to sai muka ce to za mu gaya wa shi mu ji shin menene wasan daɓe Eh. babu wasa ana ce masa da ne kawai wannan ba a ce mishi wasan dade oh, oh wanda yake faɗa din a a shi kwata kwata da badin ba a ce mishi wasan be ko eh, ba wasan be ba kenan wannan wannan be ne kafin zuwa siminti ne ake yin wannan a haɗa shi da mm. makuba a neman mata eh, tsofaffi na da ana waka irin na gargajiya a wannan lokacin abin da ya faru na shekara hamsin shekara goma shekara ashirin a wannan ranar ne ake abacci ake rera waka a kansa oh shi yake nufi muna neman to afuwa da muka ce ba eh, haka ba ne ba. Eh a ba tun da ce namu ba a cewa wasan daɓe. Eh. Ba a cewa wannan ba a ce mai wasan daɓe ko? Eh. Wasan daɓe wasannin gargajiya ne wanda ake yi kai tsaye hmm. da tsakanin to ba abin da ba abin da bature ke kiran shi editing wasan ba wani tacewa. abin da ya fito bakin da kai tsaye da irin eh, yanayin kuzarin da zaka nuna wato option ɗinka da sauran abubuwa kai tsaye ne tsakanin ka da kallo. Yau wato baba shine za a iya cewa bature yana kiran shi stand up comedy kenan ko? Yawwa a stage drama kenan wannan. Oh to shi stand up comedy din da akwai abin da za a iya kiran shi da Hausa? shi kuma wannan ana eh, ana kiran shi da hausa wasan barkwanci ko na ban dariya amma shi ma irin na daban mm. kira wannan ne misali za a zo a bashi wannan ke biyar ko goma ya ba da eh, abu na dariya tsakaninka da yan kallon ka biya musu bukatun su to shi na ake kira da wannan mm. amma shi wasan da ne guda aka gwada da shi kan kaza gobe daban ne jibi daban ne shi ko wannan kawai iya ka zaka gani da Allah ya nuna maka za ka iya eh, sa mutane cikin nishaɗi da jin daɗi to shine bambanci tsakanin wannan din da wancan. Mm. so wannan shine wasan barkwanci na daɓe shi kuma wancan wasan daɓe. yayya wancan kuma wasan daɓe. Eh, shi kuma na bikin amarya shi kuma daɓe. su kuma wannan dabe. To, mm, lallai. Wannan ba karamin darasi ba ne ba. To, muna godiya Valen Idris Sani, wanda kuma za mu ce to yanzu bari mu tafi cikin maganar mu da muka fara wancan mm. makon. Ka yi mana shimfiɗa cewa ana samun matsaloli ba a samun irin wannan a da su hanyar isar da sako da samun kuɗi saboda rashin ko jagoranci ko ko ƙungiyoyi ko kuma rashin haɗuwar kai da sauransu. Shin menene to mafita? Eh, mafita a nan wajen ita ce ita hukuma akwai eh, hukuma biyu ko uku masu karfi misali a nan najeriya wanda muke da su hukuma ta fi kusa shi ne tantance fina-finai amma kuma tana son ya ido irin waɗannan abubuwa na wasannin hmm. akwai hukuma kuma da take hana fasahar wani akwai hukuma kuma waɗanda ita kuma tana kula ne da irin duk waɗansu abubuwan za ku yi abin da ya bashi ya shafi irin waɗannan wasannin kada a samu sabanin kila ku amfani da wannan kalma ko wani furuci ko wani action wata wani aiki wanda zai sanya ka zaki wata kasa ko wata kabila wanda zai iya kawo rikici abin da za a iya samun mafita a nan wajen cewa shine ya kamata gwamnati ta shigo sai da gwamnati ta shigo cikin cewa shine kowane irin gidaje irin waɗannan wanda ake wasannin da masa rijista idan aka masa rijista kuma sai a dinga sa hukuma tana zaga lokaci lokaci tana ganin abubuwan da ake yi domin a yanzu wasannin da ya lalace ba kamar baya ba lokacin da wanda yanzu zaga ana koma akwai abin da suke kira shi mamin wato abin da ake fari da hausa irin maimaita abin da wani ya faɗi ko kuma ya aiwatar kana kana shi to yanzu suna sa yawan kasa kaset ne irin na na na gargajiya irin tafi da ta ta bana-banai hmm. sai ga gira mace da namiji su suna rasa yawa ciki suna tattauna suna raye-rayen su yawancin su a yanzu abin da sai lalace saboda da suna kusan yawancin raye-rayen kusan kamar a garara hmm. saboda suna matan cikin wanduna suke da wadanda suka aiki masa su da wanda suke bai al'adu irin tamu ba to abin da ya kamata da hukuma ta yi shigo a ciki kenan idan aka mafi rijista sai a ba su doka da ka'idoji cewa ba ma son ku yi kaza ba a so a yi kaza ba a so a yi kaza da kaza da kaza da kaza za ku aiwatar to idan aka yi kaza za a manta eh, matsala farko ta biyu matsalar cewa shine ko da koma ta shigo ciki to ya kamata ta bada tallafi eh, tallafin da za ta bada cewa shine a kila gidajen nan eh, kuna biya ne a haya ko kuna wani kaza ba za ce to mun sanya muku a haraji kaza za ku biya idan misali naira dubu hamsin ne za ku biya a shekara to gwamnati ya biya muku dubu ashirin da biyar gidan wasan da kuke ku kuma ku biya dubu ashirin da biyar kaga da ya zo to waɗannan matsaloli muna tunanin zai kawo sauki kuma a dokoki ko ka'idodin da ya kamata sun yi masu wasanni a wurin gidajen da a shi ne su dinga amfani da al'adar da waɗannan wannan ƙasa take ciki ko kuma ɓangaren da suke idan kamar yadda muka yi magana kafin ta gabata waɗanda suke kudancin najeriya Eh, masu eh, fina tura a hausa da eh, turanci da sauransu mm. ga wanda suna shiga da irin yanayin yadda al'adun su ke mu mm. kuma arewa yanayin da al'adun mu yake da suturan da muke sai ce to a yi amfani da wannan dama ita ce za a dinga amfani da ita so mm. idan haka haka za a warware wannan matsaloli tun da ga doka ga ka'ida ko kuma sannan ga tallafi kuma wanda ita kuma gwamnati ta bada. to da haka ya wurin warware wannan matsala babu hayaniya babu cutarwa eh, daga duka yawa to to malam sani ga kira daga plateau wato jihar plateau eh ka san da yake eh. muna hadawa da dan yi tambayoyi wa alaikum salam muna jin ka da wane ne daga plateau daga karamar hukumar wake to muna jin ka a jihar plateau eh sunana abdurrahman amwate amwate to to muna sauraron ka ga ka ga mu dan sani to muna jin ka menene magana ka to ina ma ba ko mara ba da zuwa moda hmm. ina zama ina anzawa to a gaskiya a wani inda ya yi shi ya burge ni wato eh yana jin ka in na tuna wannan fim sai duba ga yanayin yadda rayuwa yake tafiya hakan ma su yadda yake gudana. Eh. To, to. To, eh. muna godiya. Shi moɗan ne a cikin fim ɗin? To, to bari mu je ga kira na gaba shi ma amma dai mun rasa shi. Eh, to bari ba shi an sa yanzu. Ah, Malam Sani kana jin shi? Eh, ina jin shi Abdulrahman yake cewa wani kenan. Eh, shine ai ya sauka man. Eh, kana jin mu? ko ka sauka ya sauka ya sauka to layin nashi kamar ya ɗan eh, layin yana eh, yana eh, gaggama amma baka ji fim din da ya faɗa ba ko a ban ji sunan ba eh layin yana daddacewa to to moda kana magana muna jin ka Ni da ah, ya kamata ita yadda na fiye ce magana cewa gwamnati yadda ta shigo to shine A sai mu duba yanayin inda waɗannan gidajen da ake amfani da su na daɗe suke. Mm. To sai a kawo da irin ta waɗannan mutanen wanda ba zai kawo saɓani ko wata hayaniya da mutane ce eh. an zo ana ta musu al'ada ko ana gurɓata musu yara ba. Sai a duba zan ne matsalar da wannan anguwa ke fuskanta a matsalar take cewa ne matasa ne wanda ba sa aikin sana'a ko kaza kaza to mm. sai a shirya wasan sun tafi irin wannan a wannan rana misali sai a yi eh. wasa irin mataki ya tashi ya nemi sana'a ya san abin da ya kamata eh. to mun gode malam sani sai dai ce lokacin ya kara mana abin da ya saba amma mun ji daɗin wannan eh kai kuma ka mana karshen maganar gaskiya eh to yanzu sai in ce ita jamila a madadinta tana maka sallama eh to mun gode sosai sai kuma mun sake gayyato ka wannan fili namu na yau da gobe To haka yake masu sauraro duka shirin yau da goban a nan ya kammala sai dai kuma kafin salama da ku godiya ta musamman ga ita Julie Gresham wadda ta jagoranci shirin sai injiniyan mu na yau wato Mr. Vasco sai kuma Usman Kabara daga nan birnin Washington DC a madadin ita Jamila Kabiru Fage muke cewa Allah ya sa mu da alkhairin sa salam This program has come to you from the Voice of America, Washington.